Yeah. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين من الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله وقيام ليله تطوعا من تقرب إلى الله تعالى فيه بأداء حصله كان كمن أدى فريضة فيما سواه ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى فسبعين فريضة فيما سواه وهو شهر الصبر الصبر ثوابه الجنة وشهر المساواة وشهر يزيد في رزق المؤمن فيه من أفطر صائما كان مغفرة لذنوبه وعتك رقبته من النار وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيئا قالوا يا رسول الله ليس كلنا يجد ما يفطر صائما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا بالتقوى وابتغاء الوسيلة وحضنا على طلب الدرجة الرفيعة له والفضيلة أمرنا أمرا بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه وثلث بالمؤمنين من إنسه وجنه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وروي عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي صلاة واحدة sallallahu alaihi biha ashra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 وعن سراج أهل الجنة الناطق بالصواب شديد المحراب أبي حفص سيدنا عمر بن الخطاب وعن موفق الأموال في رضا الرحمن أبي عبد الله سيدنا عثمان بن عفان وعن باب مدينة العلم ليث بن غالب أبي الحسن سيدنا علي بن أبي طالب وعن الستة الباقية لا زالت إلى الأولى راقية اللهم انصرنا بهم وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم أهلك من كان في هلاكه راحة للمسلمين ودمر أعداء الدين واكتب السلامة والعافية لعبيدك المسلمين ونجنا من كل بلاء وربا وبلاء وطاعون وزنا ووباء وطهر بها من جميع بلادنا خاصة وبلاد المسلمين عامة واغفر لنا ولوالدينا ولأشياخنا ولمن سبقنا بالإيمان وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والأوية واكشف عنا من البلاء ما لا يكشف غيره ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وأتوب إليه الحمد لله رب العالمين muna كان ma Allah wanda ya nuna mana wannan rana rana mai albarka ranar juma'a kenan na biyu wanda allah ya nufa muka fara yi kenan muna rokan allah albarkan wannan rana dukkan wani alherin duniya da lahira Allah ya tattara ya ba mu albarkan wannan rana dukkan abinda kowa ke fuskanta na tsakanin shi da Allah Allah ya ba kowa wayanda suka yi azumi na sitta shawwal Allah ya karba annabi ya ce man sama ramadana fa atba'ahu bi sittin min shawwalin kana kaman sama dahra kulla annabi ya ce wanda ya azumin watan ramadan sai ya kara kuma azumi na sitta shawwalin shi na nan ne kamar wanda ya azumi sabon zamani wannan malamai sai suka yi bayani bisa kai Me annabi ke nufi da kamar samar dahara kulla Me annabi ke nufi da wannan magana sai aka duki watan ramadan kwana talatin ne mukaddara kowane rana kana da lada goma lada goma zuwa kwana talatin kana da lada kenan kusan dari uku kenan sannan kuma sitta shawwalin shi ma in ka kara kowane rana har zuwa kwana shida kana da lada sittin kenan to wannan ka hada ya baka dari uku da sittin adadin shekara guda kenan isa wanda ya azumin ramadan ya kara sittu shawwalin kuma yana da ladan kamar wanda ya azumi shekara guda kenan to amma ba za ka yi azumi ba ka yi azumin sai kaga wasu an gasa nama ko ana cin abinci da ka gan haka sai ka ce kai tunda wannan azumin ga ba farilla ba ne suna ne ba dole ba ne to bari niman karya azumin in zai ci gaba da yancin nama da sauransu to falalan da ke cikin wannan azumin ba za ka samu wannan falala ba saboda azumi yana da falala komin da ake yin ciki addinin ga kuma yana da falala isa yan wayenmu muna tunasar da juna ga aikin hajji shi ma yana zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alhajju wal umra ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد النبي صلى الله عليه وسلم يتي hajji da umra suna share talauci da zunubi kamar yadda kasan in karfe ya yi dauda in an doki an sa cikin wuta wutan yana kankare daudan da ke kan wannan karfe wanda kuma ya je hajji ya je umra duka laifin da ya tun farko har karshe Allah ya yafi mai yasa ake cewa in mutum ya fito hajji ya zo sabo kenan annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya ce dukkan wanda ya je hajji ya komo yana nan ne kamar wanda yau an ka haife shi an kankare mai dukkan zunuban shi baki daya muna roƙon Allah Allah ya sa abin da ke nan na wannan annoba albarkar hajji da umran Allah ya yi mana Allah sa kamin lokacin komi ya yi sauki wayanda ke neman suje su yi ya suje muna kara rokar Allah kuma Allah ya ba kowa arziki Allah ya ba kowa arziki Allah ya ba kowa arziki saboda zamani ya kai ba da arziki ba bautan allah da kai shi ma bai tafiya zamani ya kai yau in ba da arziki ba ya za ka ya kai aure saboda yau muka bincika matan zamaninmu in kana cikin singin room ne matan zamaninmu ba su son yan singin room sun fi son kana cikin three bedrooms ko kana cikin wani gidan sama ne matan zamanin kuma wai ba su son mazan da za a ce watan wata rana abu ya yi kyau sun fi son abin ya tun nuna su ci to dukan Allah ya kama da sauki muna yi ma iyayenmu mu mata kashedi ne su yi kokari su duba su sake rayuwarsu saboda wannan abin auren da ake gani ibada ne aure ba ana neman wani abu a cikin aure ba bautan Allah ake yi a cikin aure isa iyayen mu mata ku yi kokari ku kau da irin wayan ga ababe a cikin idanuwanku zamani ya kai mutum ma namiji ya je neman aure farko sai a tambaya cewa yana da mota ko dai yaya in an gamfe da mota a tambaya to cikin wani rayuwa yake sa'an nan farko ana duban ya kake sa'an nan matanmu sun doki rayuwar duniya sun dibiya matansu ya kai ma za ka ga mace za ta aure saboda zamani ya kai sai ta je ta aro fonin wani ta je da shi wurin aure saboda a ce tana rike da fon mai kyau yan mu mata ku yi hankuri wannan rayuwa ba rayuwa ne na gari ba wannan rayuwa ba rayuwar kirki ba ne inda allah ya aje ki ki saya inda allah ya aje ki inda allah bai aje ki ba ki zamana a nan allah da ke ba kowa allah sai ya ba kowa za ki gani yi aurayya da dama an yi buki da dama wurin rabo auren ma ababen da ake rabawa ma tashin hankali ne to amma za ka je ka bincika wannan auren wata uku sai ka ga auren ya lalace me ke kawo lalacin auren saboda karya an kai mata ta shiga kuma ta je ta gan kamar abin ashe ma karya ne isa iyayenmu mata ku yi kokari ku aje ku kasa sa'annan iyayenmu maza kuma waɗanda kuma suka yi aure suke da mata idan ba ka iya ka duba matanka kaka kuskura ka ce za ka je ka kara aure ka yi ƙoƙari matankan da take gidan ka duba ta farko kada ka bari hadisin annabi ya yaudare ka cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a yi aurayya haka annabi ya ce gaskiya ne to amma fara duban gidanka farko ka girmama matanka ka duba matanka dukkan wani abu na daraja wanda aure ya kunshe yi kokari ka ba matanka in gida ya koshi nan ka yi kokari ka fita da shi waje kaka kuskura kana wahalar da matanka mu girmama matanmu maza mu bar dokan annu ka ga wani namiji shi da matanshi shi sun samu mas'ala sai ya cire annu shi yana dukan matanshi. wannan ba addinin musulunci ba ne addini ya nuna cewa idan matanka ta yi maka laifi farko fadiri buhunna bi hinna. Allah ya ce ka doki mayafin da take sa take sawa ka doki wannan mayafin ka buga ta da shi to abin tambaya saboda Allah mayafi ka buga da shi mace da zai mata ai bai mata komai to Allah na son ka gane cewa bugun mace bai da amfani bugun mace bai da alheri yasa muna kira ga yan uwayenmu maza da mata kowa ya yi kokari ya gyara rayuwarsa kowa ya yi kokari ya san da zama abinda za mu yi duniya ranar tashin alkiyama za mu zo mu gan shi fawo ba abinda za ka yi duniya allah ya barka in ka yi kirki lahira ka gan kirkin in sharbi kuma kari a duniya in an zo gaban Allah kuma sharrin za ka gani saboda Allah yana cewa yau matubula sara'ir ranar tashin alkiyama rana ne wanda za a tona asirin kowa asirin da ka yi in na alheri an gani in na sharri kuma an gani yasa muna rokan Allah Allah ya yi mana dukkan abin da muke ciki bala'i na wannan zamani Allah ya sa ya kare aikin hajjin da ke gaban mu Allah ya kama na ikonsa Allah ya kama na ikonsa Allah ya kama na ikonsa hajji kuma kiran Allah ne in Allah bai kira ka ba ko ya za ka tara arziki in Allah ba ya kira ka ba ba ka ya taji Allah na ce cikin Qur'ani wa anzim fil nasi bil hajji ya atuka rijalan وعلى كل ya يأتينا من كل فج عميق wannan kira ne na annabi Ibrahim ranar da annabi Ibrahim ya yi wannan kira wanda Allah ya zana sunan shi cewa a rayuwarsa dole zai yi hajji a ranar dole sai ka amsa in ka amsa kuma dole ne ko da baka shiri ba baka aje komai ba dole shi hajji ya tabbata bisa kanka to Allah sa wannan addu'ar da annabi ibrahim yayi mu dukan da ke zamanin ga Allah sa mu amsa Allah sa mu amsa Allah sa mu amsa lokacin kuma ya kai Allah sa mu je lafiya mu dawo lafiya albarkar maulan mu Shehu abdullahi mai kano karshen maganar mu shine kowa ya kokari ya kama tarikan Shehu ahmad tijani tarikan tijaniyar shine abin da zai bari rayuwarka ya kyau duniya da lahira zamanin da muke ciki zamani ne na bala'i zamani ne na musiba zamani ne na fitina zamani ne na tashin hankali zamani ne na kagan mace ta kashe mijinta ba don komai ba saboda ta gaje shi wannan abin shi ke yaduwa mutum za ka ka wahala ka fama ka gina gidanka ka yi komai kana zaune da mace ita nufinta ne tana Allah Allah ka mutu ita ta yi ta gaje abin da ka ajin nan to wannan abin ganga babban bala'i ne babban musiba ne babban tashin hankali ne iyayenmu mata ku yi hankuri ku fidda wanga ababa a cikin zuciyarku ku fidda wanga mugun hali a cikin zuciyarku mijinki ya fama ya wahala ya je ya kawo sauki yanda za a yi watan wata rana yaranki su ma su samu sauki manufanki shine ki ga kamar kin hallakar da shi yawancin matan ma cikin abinci za ka gan ana sa ma guba kadan kadan kadan kadan kadan kafin wani lokaci sai ka ga kamar an jin cikin ka komi ya lalace ana nan an haza ka an kai ka lahira ba abin da ka kula yana ma ko Allah ya kashe ka ashe matanka ta kashe ka to irin wayan ga mata Allah kiyaye kowa ko ina irin wayan ga mata suna nan sosai kada ma kaman kai ka kasira kada ma kaman a'a kai ne ka gama ba wanda ke gamawa da mata al'amarin mata yana da ban tsoro sosai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ittaqud dunya ittaqun nisaa ku ji tsoron duniya ku ji tsoron mata yau dukkan rigimar da ke nan a cikin duniya da za ka je ka bincika za ka ga kamar mata suka assasa manzo Allah ya je wutan jahannama lokacin da ya isra'i da annabi ya je sai ya je iske mata sun fi maza yawa aka tambi annabi me sa annabi ya ce saboda mata al'amarin mata sai dai Allah Allah kawar shi san wannan al'amarin su bisa mu mata ku yi hankuri ku rika mazajen ku da kyau abinda suke da shi ku gode in wurin zama ne karami ya baki ki kokari ki kama in wuri ne kuma mai kyau Allah Allah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 ورأيت الناس يدخلون فيه الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا الله أكبر سمع الله لمن حمده ولك الحمد سمع الله الله أكبر الله الله أكبر الله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

Fatih'e sonra fi Fi kun Fi Salamu alaikum. Yau Juma'a da mun kawo ziyara a azawiyatul Madigo a karkashin jagoranci Shehu Mas. Yau da aka fara jima yau ne na biyu za mu manya da malluma da kuma musulmai da suka zo suka yi sallar juma'a bayan su game da albarkacin da suka samu eh, a kan hutuban da malam ya. yau dai mun mun kawo eh, ziyara a zawiyatu Modibo. An yi fara sallah wancan jimma da kuma jimma ga ta wani irin murna kake. To falilahi alhamdu muna farin ciki kamar wanga lockdown da aka dibiya kanmu muka bar activities mu kamar sallan juma'a last week ko last week da ce shugaban gari ya yi magana ya dage sa muna murna sosai domin ya fi three months ke gaba mu irin gamuwa da yan waya ka gaba sa muna jin daɗi kuma muna roƙo Allah Allah ya sa an bar mu ga bar mu kenan kara abu ya zo kuma lock mu da sa muna murna sosai okay mallam cikin eh, gargadin malam malam yayi zance kaman kana da mata da ya in bata koshi ba kaka fita je ka je kai kari me kake da shi da zaka fadi kai eh to magana nan dai gaskiya ne na malai fadi don baka koshi ba da kai ka ba na waje to ko Allah da kanshi ma malamai dai mun san suna fara haka ban ma in baka cika koshi ba kaka ba wani sadaka isan kana da mata guda ba kai ka duba ta ka kare ka je kana aikin banza kenan kake sa magana mala na haka nan kuma kan muke amma in dai ka wadata ko fudu ne ka kai wallahi ba wani matsala assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Ba sayyadi ya sunanka. Oh, ya suna na Shamsuddin. Ya ya. Tambaya na ne amfanin da irin gargadi da malam ya yi mana. ya yi zance game da Mr. Shawwal. Wanda wasu ke wasu maganganu gare da ta haka ma ka ce Mr. Shawwal sai wani ya ce wai Ai ba ni na kake da da aka gaya mana kan. to alhamdulillah farko dai mun gode ma Allah mun zo mun fara juma ga lafiya cikin lockdown an samu bude na masallataya kuma sakan juma ga to kan game da hutuban da limamin mu Sheikh Masud Modibo radiyallahu ta'ala anu hutuban da hutuba ne masu tsada sosai don ka duba zamani na nan batun ilimi ke tafiya bayan ilimi kuma shine yanda za a yi zaman aure to yayi hutuba batun ilimi ilimi kuma dole ne mutum ka ba ka haiku Allah ya baka yaya ka ba su karatu na addinin musulunci da wani addini shi da su yi tafiyar rayuwarsu da shi bayan wannan ya kawo da batun sitta shawwal sitta shawwal muna samun yawayen mu musulmai no me shi azumi talatin kare wani ma bai gama talatin kai mai batun sitta shawwal sai ka ga yana ce ma ba shi ya rako wannan azumi ba ba shi ya kawo azumi ba balle ya rake shi wannan fa kuskure ne faduwa bisa kamar yadda malamin mu ya muna magana imam ya yi magana kan wutuban shi sitta shawwal abu ne mai amfani da musulmi duka ka kare azumi talatin ka koma ka raka shi da wannan six days da ake yi ka so ka samu amfanin azumin ba da ya cika ba addinin rabi a bar rabi ka Allah ya samu dace kan wannan gaskiya maganar da hutuban da shehu ya yi game da kai aure kana zama da mata ka guda zai zama na baka da ikon kara mata ka ka kara mata ya jawo masa fitina da bala ya kawo ya zo ya sa ma ga gidanka ma ka gan gidanka ma ba kai ka ba. gara ka rungumi Allah ka zama da matanka guda kan kwanciyar hankali Allah kuma ya taimake ka al sa ka samu arziki da wadata wannan samu kana da lokaci kai ka tara. amma kai sai ya kan ba komai ka ce ka kara mata ke da kanka ka damu kanka ya sa ma ba za ka samu yawan rai ba saboda shi na da malam na muna kan hutu ba wanda ya kamata kowanne miji ya rika shi ya zama mai sosai cikin rayuwar shi kakai wasa ka kuskura ka kai ka jawo kanka abin da dai zai dame ka gobe gara ka saura kan wannan kana rokan Allah hal Allah ya kawo ma taimako